Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 17 ga watan Afrilu na shekarar 2023. da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wasu mazauna jihar Adamawa ke mai da martani game da dambarwar zaben gwamnan jihar wanda hukumar INEC ta dakatar da aikin ayyana sakamakonsa. Idan ka dubi irin dambarwa da ake bugawa a siyasar jihar Adamawa, wannan kwangobakon baya da suke yi in ka dubi akasarin al'amura a jihar Adamawa ya tsaya cik haka mu ci baya ne a wurin mu gare su tsayar mana da mutum ɗaya in ita ne ita ne in ba ita bane ba ita bane. To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Firayim Ministan ƙasar Niger ya bayyana a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar a ƙarshen mako domin amsa tambayoyi akan zargin da 'yan adawa suka yi wa gwamnatinsa na rashin mutunta tsarin da kwangiloli. Ko da yake 'yan jam'iyya mai mulki sun yi watsi da wannan zargi. sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ƙungiyar raya ƙasashe ta Aigar a yankin gabashin Afirka ta ce shugabannin kasashen sudan ta kudu da kenya da jibuti za su tafi kasar sudan a wani yunkuri na gaggauta samar da yarjejeniyar ta wuta a yankin da ake gwabzawa tsakanin rundunonin soji masu adawa da juna a khartoum kakakin kungiyar ta aigad nuru mahmud sheikh ya ce shugaba william ruto na kenya da, salva kir na sudan ta kudu da kuma omar guella na jibuti za su isa khartoum domin hanzarta dakatar da yakin da ya so makazancewa ya ce tuni da shugaba kir ya soma tuntubar jagororin bangarorin biyu masu faɗa da juna domin isar da sakon kungiyar a halin da ake ciki kuma gwamnatin kasar somaliya tana shirin kwashe 'yan kasar ta da ke sudan idan har yakin da ake yi tsakanin bangarorin hamayya biyu ya ci gaba da faɗaɗa jakadan kasar ta somaliya sudan ya faɗa wa muryar amurka a yau litinin cewa an soma tsare-tsaren fitar da 'yan kasar ko ta wace hanya ta ta Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ba da sanarwar dakatar da kwamishinan ta na jihar Adamawa barista Hudu Yunusa Ari daga aikinsa har sai lokacin da za a kammala bincike da daukar mataki na gaba. Hakan ko ya biyo ne bayan dambarwar bayyana sakamakon zaben gwamnan jihar da aka zargi kwamishinan ya yi ba bisa ka'ida ba kamar yadda jami'ar watsa labarai ta hukumar Zainab Aminu ta shaidawa wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya yayin da ake sa ran komawa ci gaba da tattara sakamakon zaben jihar a gobe talata a kamar yadda kuka gani a sanarwar da aka fitar hukumar zaɓe ta dakatar da shugaban hukumar zaɓe na jihar adamawa waɗan daga alakanta kanshi da ga ofishin ko wani duk aiki da ya shafi ofishin eh, har sai ta yi bincike kafin ta eh, ɗauki mataki ta kuma sanar da matsayarta ga al'umma. yanzu yin haka ne wani mataki ne ko kuma ce wane ne zai jagoranci shi ofishin naku na adamawa hukumar zaben ta umarci sakataren gudanarwa na hukumar da ya rike ragamar eh, jagorancin ofishinmu da ke jihar adamawa din zainab aminu daya daga cikin jami'an watsa labarai na hukumar zaɓe ta inec a najeriya Ministocin harkokin wajen kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na G7 a yau Litinin sun jaddada kudurinsu na marawa Ukraine baya yayin da kuma suke kara kaimin shiryawa da kakaba takunkumai akan kasar Rasha. Wani taro da suka gudanar a Japan, ministocin na G7 sun bayyana bukatar cewa wajibi ne Rasha ta janye dukan dakarunta daga wato da kayan yakin ta daga Ukraine ba tare da wani jinkiri ko sharadi ba a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Japan ta fitar. ministan harkokin wajen japan hayashi yoshimasa ya faɗa a wajen taron cewa yana da muhimmanci a tabbatar da haɗin kai wajen kakaba takunkumi kan rasha the international community is uh, now at the history starting point so uh, we will firmly ya ce a yanzu kasashen duniya sun shiga wani yanayi na tarihi don haka muna yin watsi da duk wani yunkuri na bai daya na sauya yanayi da karfin tuwo ko kuma ta'addancin da rasha ke yi wa ukraine da kuma barazanar da take yi na amfani da makaman nukiliya To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yau Litinin hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun tabbatar da cewa sun kama wani injiniya ɗan ƙasar China bisa zargin ɓatanci ga addinin Musulunci wanda ya kawo ƙarshen zanga-zangar nuna ɓacin rai ta tsawon dare da ke kiran kan a hukunta ɗan ƙasar wajen. 'Yan sanda sun bayyana wanda aka kama ɗin da sunan Mr. Chen shugaban sashen zirga-zirgar manyan motoci na kamfanin gine-gine na China Genzuwa ba. da suke aikin layin wutar lantarki na dasu da ke tazarar kilomita wato kimanin kilomita 350 a arewacin islamabad babban birnin kasar ta pakistan rikicin da ya soma ne a ranar asabar sa'ad da dan china din ya yi kokarin ture wasu direbobi yan kasar ta pakistan da ke aiki a karkashin sa yayin da suke jami'in sallah a wurin aiki saboda kawai aikin sa ya sauri wata takardar koke da biyo da sashen da muryar amurka ta samu ta bayyana cewa daga nan sai ya ci gaba da kalaman zagi da wasu kalamomi da ke nuna batanci ga addinin na islama sabo ko batanci ga addini dai babban laifi ne ga ƙasar pakistan da akasarinta musulmai ne wanda kuma ake iya yi wa hukuncin kisa a ƙarshe ƙungiyar agaji ta red cross ta ce ƙasar saudi arabia za ta saki ƙarin fursunonin yemen sama da 100 a yau litinin wannan yunkurin ya biyo ne bayan wata musaya inda aka sako fursunoni kusan 900 da bangarorin yemen da ke yaƙi da juna suke tsare da su lamarin kuma ya zo ne wata ɗaya bayan wata yarjejeniya ta sake dawo da dangantaka tsakanin saudi arabia da iran ƙasar ta saudiya tana goyon bayan gwamnati da duniya ta amince da ita yayin da ita kuma iran take marawa 'yan tawayen hutu baya waɗanda suka karɓe iko da babban birnin ƙasar yaman a shekara ta 2014 Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun siyasa a Najeriya bangaren rahotanninmu. Wasu mazauna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin kasar sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da zaben gwamnan jihar da hukumar INEC ta dakatar da aikin ayyana sakamakon zaben wanda aka yi ranar Asabar ɗin da ta gabata. Wannan dai na zuwa ne bayan da baturen zaben jihar ya yi gaggawar ayyana sanata Aisha ta Binani a matsayin wadda ta lashe zaɓe, amma daga baya hukumar INEC ta yi watsi da wannan sanarwa. Wakilin muryar Amurka Lado Salisu Garba ya aiko mana da wannan rahoton daga Yola. biyo bayan karshen kasa da nuna wa juna ya da ya barke tsakanin 'ya'yan jam'iyyun siyasa a jihar adamawan da kuma yayan takarkarun gwamna na jam'iyyun siyasa daban-daban a jihar tsakanin apc da kuma pdp yayin da hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya reshen jihar adamawa ta ayyana cewar sanata aishatu dairu amir binani ce ke da nasara na wannan zaɓe na cike gurbi da kuma zaben gwamnan da aka yi a jihar gaba ɗaya al'amarin da ya sanya al'umman 'yan jihar adamawa ke gani wannan soki burudu ne hakan ya sanya wasu daga cikin al'umman jihar adamawa ke bayyana ra'ayoyin su daban-daban yayin da na fara tambayar su da sunansu. Sunana Comrade Umar Usman To Malam Salisu idan ka dubi irin dambarwa da ake bugawa a siyasar jihar Adamawa, da ka ga wannan ba wani abu bane a demokradiyance. Daman hakan takan iya kasancewa a duk lokacin da ake neman mulki 'yan siyasa sukan iya amfani da hukumomi da kuma su karan kansu 'yan siyasan domin ganin sun cimma burin su ta inda suke nema. To ni a nawa ra'ayi wannan kwangobakon baya da suke yi in ka dubi akasarin al'amura a jihar Adamawa ya tsaya cik. Haka mu ci baya ne a wuri. wurin mu gare su tsayar mana da mutum ɗaya in ita ne ita ne in ba ita bane ba ita bane sunana malam umar muhammad wannan abun malam lado bai zo mini da mamaki ba duba da cewa ai yau da gobe kuma harkar siyasa duk yadda kai tunanin cewa zai faru za a iya iske rayuwa ba haka ne yake faruwa ba hmm. gashi hukumar zabe ta ayyana binani a matsayin wadda ta lashe zabe sannan hukumar kuma zaben na ƙasa ta sake sokewa na ayyanawar kai wannan bai baka mamaki ba su duba abun da zai fi wa adama alkhairi sai su ba da sakamako akai mu dai duk wanda aka bayar za mu ce Allah ya ce shine zai zaba wani mafi alkhairi to malam barka da warhaka barka da mallado to malam eh, wannan dambarwa da ake fama da shi a jihar Adamawa tsakanin hukumar zabe da kuma yan siyasa yau a ce wannan gobe kuma a ce ba wannan ba har yau jami'ar PDP ta yi tattaki zuwa ofishin hukumar zabe cewa a dawo musu da abin da suka riga suka ci kai a matsayin ka da Adamawa menene naka ra'ayi dangane da wannan gaskiya mallado abinda wannan hukumar zabe ta yi gaskiya abun ya taɓa jama'a domin abin da yake faruwa shine an ce a yi amfani da beavers to beavers din kuma ba ta yi amfani ba wannan ya kai ga goma ma a ce a komawa a ainihin lokacin da ana satan ballot paper a cika a zuwa aje ya fi mana domin ana kashe biliyoyin naira wurin kai wa mutanen china su yi mana beavers kuma bai mana amfani ba don haka yanzu yana tabbatar mana cewa gumar zaɓe ba za a sake yarda da ita ba idan wannan abun ya kasance haka so saboda haka wannan akwai dambar wanda ya kamata hukumar zabe ta sake yin gyara akan wannan lamari. A bangaren manazarta kuwa a jihar Adamawan nunawa suka yi wani lamari da jami'in hukumar zaben ya yi a jihar Adamawa bai yi shi bisa ka'ida ba kuma hakan yi wa demokaradiyya karan tsaye ne ta bakin profesa Jude Mamadu da ke zama shugaban sashen koyar da ilimin zaman lafiya a jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola wanda ya ce. That there A yanzu haka dai al'umman jihar Adamawa sun zira ido domin su ji batu daga bakin hukumar zaben ta kasa, wadda ta gayyaci ayan nata daga jihar Adamawa zuwa birnin tarayya Abuja. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Madalla a gaida Lado Salisu Garba. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Firayim Ministan ƙasar ya bayyana gaban zauren Majalisar Dokokin ƙasa domin ya amsa tambayoyin 'yan majalisa bayan da 'yan adawa suka zargi gwamnatinsa da rashin mutunta tsarin ba da kwangiloli fannin da suka ce ana tafiyar da shi cikin yanayin hazo saboda dalilin siyasa lamarin da ke baiwa magoya bayan jam'iyyar pnds mai mulki damar cin karansa babu babbaka sai dai makarraban jam'iyyar sun ce wannan zargi ba shi da tushe wakilin muryar amurka sulaiman mana barma ya aiko mana karin bayani daga birnin yamai Rashin gamsuwa da yanayin da gwamnatin Uhumudu Muhammadu ke bayar da kwangiloli ya sa 'yan hamayya a majalisar dokokin ƙasa suka buƙaci shugaban gwamnatin ta Nijar ya lara zauren majalisar domin ya amsa tambayoyin da ke da nasaba da abin da suka kira cuwacuwar da ke tattare da tsarin ba da irin waɗannan ayyuka na makudan miliyoyi. Ga abin da mai magana da yawun 'yan adawar ɗan majalisa Omar Hamidu Chana ke cewa lokacin da Firaminista ya bayyana a gaban wakilan al'umma a ƙarshen mako. Depuis six conseils du ministre ministre les montants et les attributeurs des marchés. ya ce na lura majalisar ministoci ta yi zama akalla shida na baya-bayan nan ba tare da sanar da girman kwangilolin da ake bayarwa ba da sunan gwamnati saboda ministoci na ɓoye yawan kudaden kwangilolin da suka bayar alhali dukkan ku kun yi rantsuwa kun yi alkawalin mutunta kundin tsarin mulkin kasa wanda ayarsa ta 39 ke tilasta wa kowane dan kasa yin biyayya wa tsarin shari'a da dokokin kasa. Kan alibu conforme a de respect de la constitution. Da yake mai da martani Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya ce. Les communications en conseil des ministres de marché public sont la volonté du gouvernement. Sanarwar da ta shafi kwangiloli a ƙarshen taron majalisar ministoci wani abu ne da ainihin sa gwamnati ta bullo da shi a ƙarƙashin wata dokar Janairun 2023. Firayim Minista ne ya wajabta wa ministoci su ringa yi wa irin wannan zama bayani kan dukkan wata kwangilar da darajar ta ta haura miliyan 300 na sefa. kuma suna yin abin. Tu marshe da montant superior a 300 million. Et ils To sai dai dan majalisa Cana ya nuna rashin gamsuwa da bayanan da firaminista ya bayar yana mai cewa shi da abokansa 'yan hamayya za su ci gaba da fafutuka domin kawo ƙarshen cuwa-cuwa da kuma amfani da dalilan siyasa a sha'anin bada kwangilolin gwamnati. ba za mu yadda ba a je a cuci 'yan kasa ba a yi a ce a kashe kudin 'yan eh, kasa ba hada musu abin na ke kudi na kasa ne kenan dole su hada 'yan kasa su san me ake da kudin su dan suna cuku-cuku nasu ne parce abin da suka saba da shi kuna tune konjila na minister la defense duk mutane da a ciki 'yan tarayya ne su an cuci kasa eh, miliyar da yi 65 yan adawar na ganin jam'iyyar pnds na jinginuwa da kwangilolin gwamnati don azurta magoya bayanta yayin da ta wani bangare abin ke zama wata hanyar sayan 'yan siyasa na sauran jam'iyyu da kakakinta asumani muhammadu ya musanta ladan sana bai ba mamaki saboda mutum ne wanda abin da ya saba yi ne shi ai ya zama minista na ma'adanai lokacin nan abin da ya ga dama na shi kai da ma'adanan ƙasar niger shi ba wanda ya ga dama farmi su zo su haƙo ma'adanan shi abin da suka ga dama saboda haka abin da saba yi ne shi yake ganin kowa haka nan yake iya yi gwamnatin kasar nijar ba ta ɓoye wata kasuwa ana waɗinta a cikin kowace jarida sannan in aka ba da kasuwa ta miliyan 100 kusan yi bayani a kwasai da minista dan majalisa omar hamidu chana a baya ya taba rike mukamin ministan ma'adanai a zamanin shugaba isu muhammadu kafin ya fice daga waccan gwamnati don kwatsewa da 'yan adawa sakamakon saɓanin da ya kunno kai a tsakanin su Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. A Najeriya, hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta kammala gudanar da zaɓe na cike waɗancan wurare da aka sami a ringizan ƙuri'u da kuma yadda aka sami faɗa ko ta'addanci da dai makamantansu a wancan zaɓe da ya gabata. To ta gudanar da su har ma an sami sakamako. Misali a jihar Zamfara sakamakon da aka gudanar na majalisar dattijai ta ƙasa wato yankin Zamfara ta tsakiya ya nuna cewa tsohon tsohon minista ikra bilbis shine ya lashe wannan kujera da kuri'u masu rinjaye haka kuma labarin ya kasance a takarar kujerun a majalisar wakilai ta kasa bangaren gome da bukuyum da kuma tsafe da gusau nan ma duka dai jam'iyyar pdp 'yan takaranta ne suka lashe wannan zaɓe da kuri'u masu rinjaye to amma idan muka ketara ya zuwa jihar adamawa nan ne babban al'amari ya taso inda baturen zaɓe ya yi barambaramar ayyana sanata ah, binani ta jam'iyyar apc a matsayin wacce ta lashe zaben gona na wannan jiha alhali kuwa abubuwa ba su yi da kammaluwa ba kamar yadda bayani suka bayyana a ko'ina cikin ƙasa hakan ya sanya hukumar zaɓe ba da wata wata ba ta ƙasa ta ce ba ruwanta da wancan zaɓe ba kuma ta amanta da shi ba ta kuma dakatar da duk wani al'amari da ya jibanci zaben gona da aka gudanar na ranar asabar ɗin da ta gabata bisa hujjojin da za ku iya ji yanzu da ka

ba san koyon bane to me kai ka a eh, green city city ne wato abin da kai ne green abin da ne na kai ka na je da tinki na an ce mu zo mu a shi To fa da wannan ne al'amari ya ja birki ya tsaya cik. Shin menene musabbabin wannan al'amari? Tambaye kenan da na yawa Awal Abdullahi ƙwararren mai yin sharhi game da al'amarin yau da kullum musamman waɗanda suka jibanci harkoki na siyasa da kuma zamantakewa. Ga abin da ke cewa. kamar da ka sani an yi zaben gwamna da 'yan majalisun jihohi a najeriya wannan zaɓe ya haifar da rashin kammala zaben jihar adama wanda ake kiran shi inconclusive a turanci wannan zaɓe yasa aka ɗaga shi zuwa wata rana wanda ita ce ranar da aka maimaita wannan zaɓe na sha biyar ga watan afrilu na da aka yi wannan zaɓe sai ya zamanto shi wanda ya bayyana sakamakon zaben wato baturen zaɓe akwai baturan zaɓe na jiha wanda shine shugaban hukumar zaɓe ta jihar Adamawa. Akwai kuma malamin zaɓe wanda herkwata hukumar zaɓe take naɗawa wanda shi ne zai karɓi sakamako kuma hurumin shi ne ya bayyana sakamakon koma waye ya ci zaɓe da kuma waye bai ci zaɓe ba. laushi shugaban baturen zaɓe na jihar adamawa sai ya kasa yin haƙuri ya jira shi malamin zaɓen da kwata-kwatan hukumar zaɓe ta naɗa wanda zai bada bayani ya bada bayanin zaɓen kuma shi baturen zaɓen sai ya bada sakamakon zaɓe kafin a kawo zaɓe da eh, sakamakon zaɓe ko kuma a tantance sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi goma na jihar Adamawa wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa zaɓen farko da aka yi aka ce bai kammalu ba to wannan din ma an kawo sakamakon amma ba a riga an tantance shi an hada shi an zo kowa ya amince an bayyana cewa ga sakamakon zaɓe na karamar hukuma kaza karamar hukuma kaza karamar hukuma kaza kafin a haɗe su a dunkule wasu wuri ɗaya a faɗu wanne ne ya fi yawan ƙuruƙu wanne ne yake da merin jaye kuma a bayyana waye ya ci zaɓe wanda kuma ba hurumin shi ba turan zaɓen jihar Adamawa ba ne wannan a malamin zaɓe da aka naɗa wanda shi ne yake da hurumin faɗin sakamakon zaɓen tattara su da kuma faɗin sakamakon zaɓen shi ya kamata ya amma shi turan zaɓen jihar Adamawa sai gaggawa ya riga malam masallaci wajen faɗin wannan sakamakon zaɓe wannan ya kawo tashin hankali da rudani da rashin kwanciyar hankali a jihar Adamawa a tsakanin al'umma Adamawa sannan ya kawo cece kuce a kasar Najeriya gaba daya ga duk wasu makasashen da suke bibiyan harkokin zaben Najeriya musamman zaben jihar Adamawa saboda ya kawo a karan farko mace ta fito takara saboda ka al'ummar duniya sun sa ido su ga yaya za ta kaya kuma yaya za ta kare. Ba turawa sun sa ido kasashen afirka sun sa ido a nan najeriya duk wani dan najeriya mai ra'ayin siyasa ko mai fashin baki ko mai fada a ji ya sa ido ya ga yaya wannan sakamako zai kaya sai aka samu wannan al'amari wanda idan ma ka koma ka dubi dokar zaɓe ta ƙasa to watakila ma akwai yiwuwar lallai ne za a iya yi fashi bece da kulle a shari'ance ko dai su hukumar zaben su yi ko kuma jam'iyyun hamayya su yi ko kuma tun da yanzu hukumar zaben kanta a shugaban hukumar zaɓe na ƙasa ya ce a dakatar da faɗin wannan zaɓe kuma abinda shi wannan baturen zaɓe na jihar adama ya bayyana ba haka yake ba ba su amince da shi ba to ya kara jawo wani cece kuce da rudani zancen da nake da kai sun kirawo taron gaggawa na headquarter hukumar zaɓe da masu ruwa da tsaki akan harkokin zaɓe na jihar adamawa da shi kan shi baturen zaben da wanda aka naɗa malamin zaben da jami'an tsaro a koma a tattauna al'amarin a dube shi a yadda yake a rarasa a gaskiyance shi a fito da ainihin gaskiyar menene ya faru kuma yaya aka yi haka ya faru me yasa hakan ya faru wace hujja yake da shi a kawo sauran ƙuri'un da ba a kirga ba a kirga su a tantance sannan ina kyautata zaton a wannan mataki sannan a faɗi wane ne ya ci zaɓe in an faɗa a mika mishi eh, takardar amincewarsa da a matsayin shi na zababben ɗan takara ko zababbiyar takarar gwamna a jihar Adamawa. Dr. Awal Abdullahi ƙwararren mai sharhi game da harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'umma. Sani Sha'ab Malamfashi, mara Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Sha'aibu Malamfashi, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain ta mai da martani kan binciken da ake yi kanta. Bisa tuhumar biya alkalan wasa don basu nasara tana mai bayyana zargin a zaman farmaki kawai na adawa. Masu gabatar da kara sun zargi Barcelona da biyan kuɗi sama da fan miliyan bakwai ga Jose Maria Enriquez tsohon mataimakin babban kwamitin alkalan wasa. To sai dai shugaban kungiyar ta Barcelona John Laporta ya musanta cewa an biya kuɗin ne don sayan nasara a wasanni. yana mai cewa an ba da kudaden ne saboda wani aiki na shawarwarin kwararru a watan jiya wata kotu ta sami kungiyar da laifi akan tuhumar da aka yi mata na cin hanci da rashawa da cin amana da kuma ba da bayanan kasuwanci na karya hukumar kwallon turai ta uefa ta ce ita ma tana nan tana gudanar da bincike akan lamarin ana tsallen murna a kungiyar napoli ta kasar italiya sakamakon dawowar shahararren dan wasan gaba na kungiyar victor osimhen gabanin fafata wasa ta biyu ta matakin kwata final ta gasar zakarun turai a makon jiya ne aka buga wasan farko tsakanin napoli din da ac milan inda osimhen bai sami bugawa ba sakamakon rauni da ya ji wasan da kuma ya karkare ac milan ce ta yi galaba akan napoli da ci ɗaya da nima. tauraron matashin dan wasan dan najeriya na haskawa sosai a kungiyar wace kawo yanzu ya zura mata kwallaye 25 a cikin wasanni 30 kacal a wannan kakar wasannin mai horar da 'yan wasan kungiyar ya tabbatar da dawowar ta osimhen a bakin daga a yau litinin inda kuma ya ce hakan ya kara wa daukacin 'yan wasan kungiyar kwarin gwiwa kuma a shirye suke su tare kwallon da milan din ke bin ta bashi. yanzu haka dai gasar firimiya ta ingila ta bana ta kararin caɓewa ba a san maceto ba sai miya ta kare biyu bayan kunnen doki da arsenal ɗin ta yi da west ham united da ci biyu da biyu a jiya lahadi arsenal wadda ke bukace da lashe gasar ta bana karon farko a cikin shekaru kusan ashirin yanzu haka ita ce ke saman teburin gasar ta firimiya da maki hudu a cikin wasanni talatin da ɗaya. tare da tazarar maki hudu tsakaninta da manchester city mai bin ta da maki saba'in a cikin wasanni talatin, wato kenan tana da sauran bashin wasa ɗaya da za ta buga ta daidaice da arsenal idan city ɗin ta yi nasara a wasan da take da bashin ta to maki ɗaya ne kacal zai bambance tsakaninta da arsenal kuma karawar da za su yi a ranar 26 ga wannan watan na afrilu ita ce ake hasashen za ta bambance tsakanin aya da tsakuwa a bana. arsenal dai ta daɗe tana jagorancin teburin gasar na firemiya tare da bayyana ƙudurinta na cewa wannan karon tana son ta kawo ƙarshen kamfar kofin gasar ta firemiya to sai dai manchester city da yanzu haka ke rike da kofin ta kwararo ta kuma kunnen doki biyu da arsenal ɗin ta yi a baya-bayan nan ya sa city ɗin na neman kamo ta anya arsenal na iya lashe gasar ta bana kuwa ko kuwa manchester city ce za ta yi mata jakar baya Muna da kun jin amsoshi da ra'ayoyinku a shafukan wani yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma a ziyarci shafukanmu na Facebook da Instagram da kuma Twitter. A gaida Murtala Faruk Sanyanna, to yanzu kuma ga nasiha kan tasirin azumin watan Ramadana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu suna na Muawiya Abdulkadir Jos daga makarantar Shehu Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu darsan azumi a kaina wanda nake samu daga gare shi na samun dagewa da kokarin yawaita ibada da yawaita istighfari da yawan salati ga manzalla da yawan karatun qur'ani tun dama shi wata ne na alqur'ani wanda Allah yake cewa cikin alkur'ani shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudallin nasu wa hudallin nasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wannan wata ne na ramadana wanda Allah ya saukar da alkur'ani a cikin sa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mu yawaita abubuwa guda hudu a cikin watan ramadana guda biyu ya ce suna jin yoyar da ubangiji shine mutum ya yawaita istighfari da yawan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace guda biyu kuma babu wanda ya wadata da su a cikin ku zai ce wai ya wadatu da kabarin wannan abun shine yace mu rinka yawan roƙon Allah Allah ya bamu aljanna mu rinka yawan kuma roƙon Allah daga neman tsari Allah ya tsare mu daga wutar jahannama Allah ya saka da alkhairi muna kowa fatan alkhairi a wannan wata mai albarka Allah ya gafarta mana zunubanmu wanda ba su da lafiya na gidan asibiti kuma Allah ka ba su lafiya mu kuma da muke da ita Allah ka ƙara inganta mana Allah ya karbi ibadunmu Allah ya sa mana daga cikin wanda za a a wannan wata mai albarka. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice kungiyar raya kasashe ta IGAD a yankin gabashin Afirka ta ce shugabannin kasashen Sudan ta kudu da Kenya da Djibouti za su tafi kasar Sudan a wani yunkuri na gaggauta samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da ake gwabzawa tsakanin rundunonin soji masu adawa da juna a Khartoum. hukumar zaben najeriya ta inec ta dakatar da kwamishinan zaɓe na jihar adamawa barista hudu yunusa are daga aikinsa har sai lokacin da za a kammala bincike da ɗaukar mataki na gaba hakan ko ya biyo ne bayan dambarwar bayyana sakamakon zaben gwamnan jihar da aka zargi kwamishinan ya yi ba bisa ka'ida ba yayin da kuma yanzu haka ake sa ran komawa domin ci gaba da tattara sakamakon zaben jihar a gobe talata ministocin harkokin wajen kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na g7 a yau litinin sun jaddada kudurinsu na marawa ukraine baya yayin da kuma suke kara kaimin shiryawa da kakaba takunkumai kan kasar rasha a wani taro da suka gudanar a japan ministocin na g7 sun bayyana bukatar cewa wajibi ne rasha ta janye dukan dakarunta da kayan yakinta daga ukraine ba tare da wani jinkiri ko sharaɗi ba. yau litinin hukumomin wato hukumomi a arewa maso yammacin pakistan sun tabbatar da cewa sun kama wani injiniya dan ƙasar china bisa zargin ɓatanci ga addinin musulunci wanda ya kawo karshen zanga-zangar nuna bacin rai ta tsawon dare da ke kira kan a hukunta ɗan kasar wajen 'yan sanda sun bayyana wanda aka kama ɗin da suna mr chen shugaban sashen zirga-zirgar manyan motoci na kamfanin gine-gine na china genzuba da suke aikin layin wutar lantarki na dasu da ke tazarar kilomita 350 a arewacin islamabad babban birnin kasar ta pakistan kungiyar agaji ta red cross ta ce kasar saudi arabia za ta saki fursunoni wato karin fursunonin yemen sama da 100 a yau litinin wannan yunkurin ya biyo ne bayan wata musaya inda aka sako fursunoni kusan 900 da bangarorin yemen da ke yaƙi da juna suke tsare da su. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.